بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته يوم عرفة فاتقوا الله في النساء فإنكم أخصبوهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وقال ربنا رب العزة والجلال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال تعالى في مهكم تنزيله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شهيه وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذوا ما يكفيك وولدك بالمعروف وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا وقد ثبت الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وكان صلى الله عليه وآله وسلم في مهنة, في مهنة أهلي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم الحمد لله الذي جعل أهل معروف في الدنيا هم أهل معروف الآخرة وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله القائل في حديثه الشريف وفي لقمة تجعلها في فيرزك لك فيها أدل وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله في أهليكم واعلموا أن الحقوق قد ترتبت عليكم منذ يوم العصر وأنكم مسؤولون أمام الله يوم القيامة عن حقوق أزواجكم عباد الله هناك حديث عظيم مشهور ألا وهو حديث أم ذر وهو الحديث الذي فيه دروس وعبر وسأذكر طرفا منها إن شاء الله فقد روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتن من من أخبار أزواجهن شيئا قالت الأولى زوجي لحم جمل قص على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل وهذا ذم شديد على زوجها وقالت الثانية زوجي لا أبث خبرا إني أخاف ألا أذر إن أذكره أذكر عذره وبجره وهذا عيد جرح شديد على سوء خلق زوجها فلا ينبغي للرجال أن يكونوا هكذا قالت الثالثة زوج الأشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق وهذا أيضا جرح شديد على سوء خلق زوجها وقالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآم وقيل هذا مده لها لزوجها وقيل لا مدها ولا زم قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما أهد عباد الله هذا بعض أخبار النساء علينا وهو حقيقة أخوالنا يا معشر المسلمين فينبغي لنا أن, أن, أن نطعمهن مما ينبغي وأن نكسوهن مما نكسو وأن نجملهن بالمعروف وأن نصبر على عوجهن قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hudban mai sayo tana magana akan haƙƙin bayan Allah mata wanda yake da yawa duk wanda ke karantar da mata yana jin koke-koke yana jin wasu maganganu da suke faɗa game da mazajensu an yi musu ba daidai ba wasu ba a komawa kansu wasu kuma tsakani da Allah haka suke wasu idan kaji suna ba da labari za ka ji labarin lalle zai kama jikinka a kan cewa abin nan an cuce ta an shiga cikin haƙƙinta yaya za ta yi babu za ta yi sai dai ubugin da ya halitta ta ya taimake ta ya ku yan uwa musulmi ku tsoron Allah game da mata bayan Allah Allah maɗaukakin sarki ya sanya su ƙarƙashin ku. Allah maɗaukakin sarki ya ce mazaje su ne jagorori akan mata saboda abinda Allah ya fifi da sashen su akan sashe kuma ta dalilin abin suke cirwa dukiyoyinsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya faɗa a hudu ba sayan arfa ya ce ku ji tsoron Allah game da mata saboda kun karɓo su a hannun uwayensu ko hannun waliyansu da amana Allah sannan kun nemi a halatta muku farjinsu da kalima Allah Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin ƙur'ani ya ce ku yi zamantakewa da su da alheri idan ku kyamace su to yana yi wa ku kyamace wani abu kuma Allah ya sanya alheri mai yawa a ciki Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin ƙur'ani yana magana akan haƙƙin mata akan maza Allah ta'ala ya ce su ma mata suna da kwatankwacin abinda abin su kansu na haƙƙi akan maza irin yadda kake da haƙƙi masu yawa akan ka ita mata da waɗannan haƙƙoƙi masu yawa a kanka Allah maɗaukakin sarki yace amma maza ne suna da darajoji masu yawa akan mata ya tabbata a hadisin Bukhari da Muslim hadisin Aisha radiyallahu anha wata mata da aka kuma Hindu bin Utba ta kai ƙarin mijinta Abu sufiyan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya manzon Allah miji na marwaci ne bai bani abin da ke isa ta ni da tsiyana sai abinda da na ɗiba daga cikin dukiya sai bai sani ba ya manzo Allah ina lillahi inni haka manzo Allah ya ce ki ɗiba daga cikin dukiya sai abinda ka isakki ya ishi ɗiyanki amma da abin shari'a ta sani daidai wa daida kada ki banna kuma kada ki zuri Allah daukakin sarki ya faɗa a cikin ƙur'ani yace ana umurtan mutane su ciyar ma'abuciyar ciyarwa daga ciyar daga yalwar da Allah ya bashi wanda kuma Allah ya kunta ta arziki gare shi to ya ce gurgudu da abin da Allah madaukakin sarki ya ba shi domin Allah bai tsoron wata rayuwa wani abu sai abin da ya ba shi Allah madaukakin sarki zai sanya sauki bayan tsanani ya tabbata a hadisi daga Aisha radiyallahu anha manzon Allah sallallahu ya ce mafi alherin ku shine wanda ya yi kowa alheri ga iyali sannan ni ni ne ku alheri ga iyali na in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa malumma suka ce kenan duk mutumin da aka ce aka bincike iyali ne suka bata shi to ba na kware na ba duk mutumin da iyali ne bai yi musu alherin da za su yabe su jinjina mai ba ko tambayi su an suna hudun cewa wani kan yayi mana alheri to ya sani ba mutum mai alheri ba manzon Allah sun sun ba ya faɗi wannan hadisi yace mafi alherin ku wurin Allah shine wanda ya zama mafi alheri a wurin iyali ni ko ni ne ku zama mafi alheri a wurin iyali hadisi ya tabbata manzo Allah kuma ya kasance a cikin hidima iyali hamma sai a ce bawan mata mana sai a komi dai iyali komi dai iyali komi iyali to guri na farko da aka fara wanke mutum a ce na ƙwarai na cikin gida ne idan aka binciki gidanka iyalin ka su wanke ka ba ɗiyanka ba su wanke ka ba makwasan ku so shi ba ka da kirki yan uwa musulmi ku sani mata suna kuka game da irin abin da mazaje kai musu wasu maganganu in ka jiya wallahi sai abin ya baka ko sai ka ce wannan mutum dan wutan yana yi wa bincika iske abubuwan ba haka suke ba amma ana iske wasu kuma wallahi tsakanin da Allah haka suke ya ku yan uwa musulmi ku sani wannan hudu ba mun yi niyyar shiryo ta ne akan mu raba hadisin ummu zar'i biyu da hudu mai zuwa wannan rabi wasu mata ne su goma sha suka zo ɗakin matan manzon Allah sai su mana na Aisha radiyallahu anha suka ce sun yi alkawari ko wacce ba ta ɓoye ko bi cikin halin za ta faɗi za ta haɗe shi nan gabansu cikin ɗakin ashe su goma sha ɗaya ashe ta sha biyu za su haɗe tsakanin da Allah halaye mazajen kuma ni wannan hadisi malamai suna ta karanta shi ga mata amma ni fahimta ta wannan hadisi maza ya kamata a karanta mashi saboda bi saboda mata suka koka cikin ɗakin matan manzon Allah labarin sai ya hito cikin littafin hadisi kenan ana son maza su sani wani za ka ji halin da an ka hudi daidai suke da shi na yanzu zamanin ba Allah yake rayuwa amma abinda yi ta hudu kai abinda haka mata ke na yanzu sai ka gyara kenan kukan da ta yi ha aisha ta faɗa za Allah ga abinda mata suka ce ha aka faɗa ma duniya to ana son duk namijin da adda wani hali cike wanda ba na ƙwarbe ya gyara wani kuma wanda adda hali mai kyau ciki sai ya ƙara ci gaba wannan hadisin hadisi ne wanda yake ya yawo kwaye da gaske malamai suna karanta shi mata ta farko ta yi magana abinda suke cewa ta ce mijinta naman tsohon raƙumi da kuma ramamme wanda aka ɗauka aka aza ƙololo dutse wanda ke dutsen nan babu sauƙi bale ka taka ka ce ka ɗauko naman sannan naman nan bai da matsi bale kwaɗai na ya sa ko da bala'i ke kawo ka ɗauko shi wannan shi halin mijinta jama'a tsakaninmu da Allah wannan yabo na ko zargi na cikinmu akwai waɗanda a haka bai da alheri ko guda ga matata bai an so albashi ya ba ta wani abu sannan bai iya ganin cikin matsala yau ƙarfin sheka bai iya ce mana mutuna wanda yake mawawaci bai kwantuwa ko dai da kana son ka ci abun sai mun ya ci bace wannan shi a mijin cikin mu akwai wanda hakan sai ka ji mace na kuka da mutum ga shi na samun alheri amma ba san umarni ne ba to ya ku bayan Allah ku sani wannan baka zama mai dabbaka hadisin manzo Allah ce mafi alherin ku mafi alherin ku ga iyali mata ta biyu abin da take cewa tace miji na zan buɗe labarin sa ba saboda ina jin tsoron in buɗe labari ne to sai ya fata nige banda da unhwani in hannun ambaci labari ne to zan tona zane da abawa game da shi saboda haka ina jin tsoron ni kuma in ni haka sai ya sake ni ko kuma ya kyale nan cikin gida ban kowa cikin gida amma mugun hali ne da attara da shi wato ya isa wanda baka iya hodi in ka hodi musiba kuma in kai shirin musiba Ya ce wannan shine halin bijinta idan kuka yi maganganun ba a hitowa direct a hodi amma sai an wani da wasu kalmomi da aka ce kinaya lungu sai a faɗi wani abu wanda yake duk wanda adda wannan mugun hali ba halin ƙwarai na ya ku yan uwa musulmi malamai suka ce wannan hali mummunan yabo ne zuwa da mijinta mace uku take cewa miji na wato akwai mugun hali gare idan aka ce al'ashannan ana nihin mutum mai mugun hali wasu malamu suka ce abin aka kuma a wato mutum na wanda adda wanda adda tsawo kuma tsawo irin abin zargi wanda iska na ma ya ɗauka ta wasu suka ce abin aka kuma a mijinta wato mutum ne wanda yake bai ba mace shawara ko kaɗan bai bude hanya mata bare ta shigo ta ba shawara cikin al'amari sai dai komai ta shi zartawa da yake bai bai mace ta sani wannan shi ahalin mijinta sace in ni hodi, saki na za a yi kuma in ni shiru rata yi za a yi wannan mata ta uku ke. mata ta hudu ce miji na da san daren kasar tihama yake tihama kuma wato tsakanin gabar teku da duwatsu na kasar hijab kasar saudiya da kuma kasar yaman daren wannan wuri dare ne wanda yake babu ɗari babu zafi sannan kuma ta ce mijinta haka yake ta ce babu tsoro kuma babu kosawa to shi ne malamai suka ce wagga mata yabura ta wa mijinta zamanta da shi babu babu zargi babu fallata mana babu babu babu abin nan babu wahala kuma babu babu abin nan babu babu zagi wasu malamai suka ce a ba ta yabe shi ba kuma ba ta zarge shi ba haka da yake babu zahi babu sanyi kenan yanayi mare da shi kenan suka ce bar shi na ta yi wasu suka ce a a zargin shi na ta yi wasu suka ce a a ta riga ta tsaya a tsakiya ba tuna komi da komi mace biyar Wani zan tsaya a kanta take cewa mijinta in ya shigo gida haka yake da kasan matashin zaki in ya shigo cikin gida sannan in ya hita zai kuma da kasan zaki wanda ya kai zaki cikin daji sannan bai tambaye duk abin da ya kawo gida duk abincin da ya kawo inda ya kare zaɓe ya ka ya kawo wani bai tambaya ya an kai gumi ya kare ya an kai magi ya kare bai tambaya to shi na malamai suka ce nan yabo ne na ta yi saboda in ya shigo gida yana wasa da iyali in ya hita kuma yana da kiza kiza zuwa ya nemo abinci wasu wasu malamai suka ce a zargin ya ta yi an san matashin zaki da baƙar zuciya da faɗa in ya shigo gida haka yake da bala'i da faɗa gida in ya hita kuma faɗa da mutane sannan kuma sai aka ce wannan mutum wato ta yabe shi wani ɓangare kuma ta zage su ɗaya ɓangare shi ne saboda ta ce zai tambayar duk abin da ya kawo duk abin da ya kawo bai tambaya kamar yadda wasu in suka kawo abinci gida suna tambaya yaya an kai magi ya kare yaya an kai gumi ya kare yaya an kai tsaba ta kare to shi bai ko tambaya to shi na abin da mafi rinjaye da fasara dai ta yabe shi ne saboda mutum ne mai kokarin kawowa sannan in ya shigo gidan shi mutum na mai kokarin wasa da iyalin shi sannan kuma bai tambaya abin da ma'ana abin da ya kare ko kuma don mi da abin kaza ya kare sauransu wannan ita ta biyar hudu ba ta gaba za ta yi magana a kan sauran matan ko su shidda yan uwa musulmi mu sani mata da aka bamu mu fahimce su da kyau akwai dalilan da yasa Allah bai ba su ya giya aure da hannunsu ba da Allah ya ba mata ya giya aure da hannunsu wata wallahi in ta hasala suna kaɗa su gaba ɗaya lokaci guda shi yasa Allah ya ba mutum hankali sannan annabi ya hudu cikin hadisi yake cewa ma ra'aytu min naqisati aqalin wa dinin azhaba ladhi lubradul min ihdakunna manzon Allah ya ce ban taba ganin masu naƙasu ga hankali naƙasu ga addini masu ta yadda hankalin mai hankali mai cikakken hankali wanda ya kai daga cikin mata ba mana mace da ka ganinta duk da ka ganinta hankalin ta daga gena. ta ƙasu ga hankali wani lokaci ɗan ma da ta aihuwa wallahi sai ya ci mawa abin da ke ba daidai ba to kai kai da Allah ya ba hankali ya tabbatar ma hankalinka cikakke na ba ka zama rigin sannan kowa ya sani idan aka ce mata da cikakken hankali kamar yadda wani malami ya ce wallahi ba ta yadda ta aihu ta shayar da yaro in aka bata da hankalinta ba ta yadda yaro ya mata hitsari cikin dare su kwashe lafiya in tana cikakken hankali in ta aihu so guda ba ta kuma yadda ta aihu da arziki in an kai mata cikakken hankali ba ta yadda ta zama cikin gida ka kulle sati guda ba ta fita ba in tana cikakken hankali akwai wasu abubuwa da yawa waɗanda kai baka isa wallahi ka sata amma sai Allah ya ba ta rangwame hankali don ka samu ka ci unguwa ta wannan bangare to saboda haka in dai haka yake to kai kai da kada kai da ka bi ba akwai wasu abubuwan da shek da amin daura ya faɗa ya ce mutuna buƙatar na harko ya tana son ka yabe ta in ta yi daidai amma wasu mu ba su yin haka duk abin ta yi daidai ba ka yi ba mata mace na son in ta yi kulliya ka ce ta yi shi mace na son ka ba ta abinci wanda ta ka iya ci sannan ba suna buƙatar ka ɗan ɗauke ka yawata da ita wasu abubuwan da ba saba ganin su ba ta ganin su irin bakin gulbi irin ka ta tsaye birnin kidi ko kuma sokoto gwargwadon abin da shari'a ba ta hana ba tana buƙatar haka nan in sai mata haka nan kai ka riga ka da ta ka mutunta ta ka girmama sanan yan uwa musulmi mu sani matan ga da muka gani ga sun su yi muna yawa duk laifin ga namu duk inda mace take duniya a rashin namijin in uwata akwai ɗiyanta kuma akwai mijinta sannan in siyasa karama akwai babanta akwai yannanta akwai yan uwanta duk inda suke ba su zama sai sai karkashin wasu to tun da dai muna muke da mallakin su to bai kamata mu bari su lalace ba in muna bari suna lalacewa duniya ta lalacewa gaba ki daya wata mata ta ce wallahi abin da ta saka zina saboda ba ta da abin da abinci ba ta da shi shi ya sake yin zina wani mutum ya dauke ka kwana wani gida ya ce ta bayan ya kwanta da ita dare yayi ta kai wanka ta kama sallah ta kama kiyamul layli lokacin da ya gama sai ce ke bani mamaki ta ce ni ta ce na ga mun lalata amma kuma ki tashi kamar ta ce wallahi na da na saba to me yasa kika wanda ta ce wallahi dole na saboda mura ganin banda in ban to kaga in ka bi ba za ka ga wani bi sakaci mutum ga da kauna sai ya bari bai ya ba su abincin gida ne sallah ba ta iya kama ya ba su min zani bai koya ya karo sun da sai ta lalata uban su ya su ba mai iya kula da da ta kama wani ga suna in ka dibe su wani bi suna ta hudun maganganu cewa wallahi ba su mai kula da shi yasa ta kama dole sama da kaga in ka diba za ka ga duk waɗanda laifin mu na mu mu da uwaye mu da ayyannai mu da ƴan uwa mun kasa makawa mu su kama hanyar da ba su dace Allah mara kwanka da sunayen ba mu ikon tsayawa da haƙƙoƙin da ka tsora mana ya Allah ka gyara halayen mu ka samu suka da imani صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم قوموا الى يا رحمة الله